Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa. kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mota Alfa rediyo Za kuma iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. Shirin yau da gobe ne kuke saurara shirin da ke taɓo muhimman batutuwa a rayuwar matasa maza da mata. Kama daga zamantakewarsu ilimi, siyasa, lafiya, al'adu, ƙananan sana'o'i, nishaɗi, hirarraki da waɗanda suka taka rawar a zo a gani wajen ci gaban al'umma. kana za mu leƙa filin girke-girkenmu da ma mawaƙanmu na cikin gida da na waje da dai sauransu. a yau litinin goma sha biyar ga watan afrilu na shekarar da da ashirin 2024 shirin yau da gobe zai leƙa najeriya tare da wakiliyar murƙayya basha sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. gaskiya ni na fi son kalan halittan da ubangiji ya bani saboda me in wani namiji ya ce shi farar mace ke so wani ko ai baka yake so kuma ko ba komai ana cewa bakaken mata sun fi karfi su fara dai sai a ce sun cika laulayi sun cika ciwo to ma sauraron mu ire-iren abubuwan da wasu matan suke faɗi kenan in muka koma gefen maza ma sai ka ji namiji ce kap ai ni kan wallahi fara nake so ko aljana ce na fi son fara wani kuma ya ce tab ainihin bakar mace nake so wani kuma ya fi son ya yi shinkafa da wake yana da fara kuma yana da baka To a sauraron mu a daidai wannan lokacin abin da za mu tattauna kenan wato abin nan da aka fi sani da bleaching wanda ya zama ruwan dare a wato musamman a Najeriya. To a daidai wannan lokacin da a zauren taron namu za mu fara ne da gabatar da bakinmu ya sunan bakon namu na yau alawiya ismail hassan asimansi khadija muhammad musa ibrahim muhammad to haka yake masu sauraron mu kun ji a yadda bakin mu ayo suka gabatar da kansu to ina fara da alawiya a matsayinki na mace shin ya kika ɗauki wannan harka ta bleaching wanda aka fi sani da canja launin fata To gaskiya dai idan muka duba kin san akwai bleaching din ma yana da categories akwai na matan da suka waye akwai kuma wanda suke kan wayewa akwai kuma na 'yan kan titi. Mm. To skin care in aka ce skin care wani ya dauke shi hanyoyin da zai biya kula da skin in shi. So idan kina kula da jikinki akwai matakan da in kika dauka skin in ki zai kyau ya dauka akwai kuma hanyoyin da in kina kauce hanya ɗaya zaki ga wata ta sayi mai an mata recommending ta sa bi mata ba. ba wata kuma ta siya ya mata to akwai hanyoyin da za ki bi in baki bi su ba ma ba zai miki aiki ba yanzu zaki ga akwai macen da in ta je kasuwa ta sai shawa gel ta san ba a shafa shawa gel a fuska ba mm. ba kowa ke da wannan ilimin ba sannan akwai face cream akwai macen da ba ta san normal mai na bleaching ba a shafa shi a fuska ba face cream ne kawai zaki shafa da daddare to wasu daga yawa daga cikin mata duk ba su da wannan knowledge din su dai kawai saga dai sun shiga kanti su shafa su yi farin nan a cikin lokaci guda mm. to in muka dawo kan ki Khadija a shin me yasa mata suke sanya yin bleaching a wannan lokaci da ake ciki eto eh wasu suna yin shi ne ta dalilai da yawa wasu suna yi don su samu mijin aure suna ganin maza dole sun fi son mace fara ko kyakkyawa waye suna ganin in ba su farin nan ba ba za su yi kyau ba kuma ba haka ba ne ba in kika zauna da halittar da Allah ya baki za ki yi kyau kuma za ki samu miji ki aure wasu kuma suna yi ne don naga kawata ta shafa ta yi kyau to ni ma bari in je in siyo a kasuwa in shafa in yi kyau kuma bata san wani irin mai za ta yi amfani da shi ba tun da fatan daban-daban ne ba iri ɗaya ba ne ba wani yana da fata mai laushi wani kuma nashi fatan sai a hankali to kin je kin siyo irin na kawai ki bai dauke ki ba sai a kara koma a siyo wani a haka sai ki ga can ya kone can ya babbake <laughs> sai ki ga mace ita ba a transformer take kwana ba amma ta yi daban-daban kamar abin da ake cewa sai a ce wasu matan ka ga fuskan su fari kafan su kuma baki karshe sai su buge da sa safi a kafa kenan ke dai bari wallahi wata in kika ga kafarta sai kin fita a guje saboda tsabar tsoro to kin gani an yi abu dan ai kyau a sami miji a aure kuma an zama aljanawa zai kwasa To Malam Hassan muna ta maganan bilicin ma'ana canja launin fata da wasu mata suke yi a wannan zamani da ake ciki. Shin me zaka faɗi game da wannan uh, abu na bleaching? To ni bleaching mace mai bilicin ma gaskiya ni kyankyami take bani. Hasali ba na son a ra'ayina ba na son faran mace na fi son bakan mace haka 'yar gajera tun da ni dogo ne kin ga sai a mix ko <laughs> to ba ba tsakiya tsaka tsaki ba ka so gajeruwa gaba ɗaya haka a'a to ai abin sai yawa ni zalau ita zalau sai dai a dan samu a kin ga wani gurin in ta kasa ɗauko abu ni sai na ɗauko to kuma in baka gida fa eh, sai ta sa kujera <laughs> <laughs> to amma gaskiya ni bleaching ba na son shi hasali ma ni a matsayina namiji na ga maza suna kokarin shafa wannan abin mai dutsa da shi in na siya na kwatanta shi na ga ya dan canja min kala na kan hakura da shi yanzu mutum a ce ga kalar da aka san ka da shi bayan wani lokaci kawai sai ka je ka dawo wani kala fari to ni mata in na gansu a irin wannan ina ɗaukan mace a yanda da mu muka tashi muka sani in ka ga mace tana bleaching to kana sa ta a wani layi ne ba na mutanen kirki ba mu a ɗaukan mu da yanda kaman aka nuna mana kenan mace mai bleaching wata ce wadda ko ba ta da kamun kai yawwa za ka kira ta kaman yan bariki ne mu a sanin mu suke bleaching to a da kenan ko har yanzu ai eh to yanzu abin ya zama ruwan dare to an ce dai jikin fatar ka dai ribi bakwai ce to mutum in ya kankare kana baki ka kankare uku hudu ai dole ka yi karni ko ai dole sai ka yi karni da an fara tabo asalin naman shi yasa za ki gadi yawanci mata da suke bilicin rana tana ba su wahala idan har mazan kowaye in ya shiga rana to yakan canja ya yi rakwada-rakwado To me kenan wannan rakwada-rakwadan? Multicolor yake zama mana. <laughs> to rakwada-rakwada mutum yake zama. To shi yasa za ki ga gamu irin wanda muka kyankyami abin da yawa mm. yanzu in ya zame mun dole zan ci abinci da hannu da wacce take yin bilicin mm. to sai dai na yi ƙoƙari na maza na yi lomomi na kafin mu haɗe <laughs> kin ga ɗaya eh, kafin mu haɗe a ce an zo kan kowa zai ci gaban shi na cinawa kin ga an zo tsakiya watakila za a ca kuɗi kowa ya sa hannu to gaskiya ba zan iya cin inda mai bilicin ta sa hannu ba wallahi tsaban kana kyankyamin ta ke to ai naman ta ya kusa tabowa kamar in ta sa inda zafi ai wani abin zai ɗannar ko ya shigo ma cikin <laughs> abincin <laughs> Ta haka yake masu sauraro da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da mu a cikin shirin yau da gobe wanda ke zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda muke tattaunawa akan abin da ya shafi bilicin ma'ana canja launin fata da mata a wannan zamani ko in ce wasu mata suka ɗauke shi kamar abin burgewa har ma dai mazan su ma ba a basu a baya ba suna wannan harka na bilicin. Kina kanki malama alawiya to akwai wanda za ki ga suna yin allura saboda su canja launin fatan su za ki ga wannan kin santa a yau ita mm. baka ce amma kuma zuwa nan da kaman uh, wata masu zuwa sai ki ga gaba ɗaya ta juya ba ma za ki ga wani alama a jikinta ba apart from allura ma yanzu akwai abin da ake normal drip da za a sa miki in baki da lafiya akwai wani ruwa karin ruwa ke zaki je ki sha shi na bleaching ne kina ana zuba miki shi wata wata ne ma wani mm. ana zuba miki shi skin zai hau ya fita ki zama half cast kin canja kin zama yar turai eh, half cast ce kin canja amma irin wani gaskiya ni dai ba zan je irin wani abu ba saboda kar in je wani abu ya same ni CS ko wani abu a zo a ce za a farka da ina a fata ta kamar yadda malam hasa ya ce kana cin abinci sai dan wannan yoyon ya fara shiga abinci a zo wani abu ya same ka da za a ba dinki ko wani abu a zo stitches ba zai haɗu ba eh, kin ga akan cewa wanda suke wannan bleaching din eh, fatan su bata da kwari kuma saboda sun riga sun gama lalata ta da wannan mm. nau'ukan mayuka da suke sawa aikin san mutane ne ba su sani ba yanzu misali in kika ɗauka normal fruits kin ga yanzu ni na ɗauka wannan routine ɗin da a ce mata za su dinga shan fruits normal on a normal day ko kayan marmari kenan sha kayan marmari wallahi sai skin ki ta canja to mutane ba su san irin wa'ina abubuwan ba akwai natural compost da zaki har hada su cucumber dinan su abubuwa wanda in kika har hada su skin ɗinki zai bi kawai yanzu ilimi ne zan ba mata shawara su bi bi wayan su dinga bincike wala akwai natural abubuwa wanda in kika dauke su duk wannan wahalar ba za ki sha ta ba ka dawo kanka malam ibrahim akwai maza da suke son mata farare akwai maza da suke son mata bakaki akwai kuma wanda suke so a hada baki biyu a to wanne ne kake wanne ne zaɓin ka a ciki to ni dai gaskiya kamar zaɓi na a ciki shine ni na fi son duka biyun kusan ina da ra'ayinsu da bakar da fara sabida kamar yadda dan uwana yi magana san ita mace ta tsaya a halittar ta wala in fara ce ta zo a fararta to ni ina da ra'ayi ta a wannan yanayin ta ba tare da ta lalata jikinta ba sannan kuma a asalin ra'ayi na kuma na fi son bakan mace na fi son bakan mace kuma ni ban sani ba tun da ina yaro da na taso ra'ayin maza ana fara komai ya ce waye tun a lokacin da kawai sai kuma aka jefa hankali na koma kan bakan macen gaba daya to amma a ganin ka a matsayin ɗa namiji me yasa maza wasu mazan suka fi son faran mace wanda sakamakon hakan yake ingiza wasu matan su fada neman mayukan da zai canja musu launin fatan su. ito eh kisan su tari da maza da mata da kowace kusan al'umma akwai mutanen da zaki ga hawa biyu ne akwai mutumin da yana da ra'ayin kansa shi a matsayinsa na wayan da yake yana iya yankewa kansa hukunci da abin da yake so da kuma abin da zai zama ra'ayinsa ko da bai kowa yadda shi ya yi wancan yake so ba akwai kuma wanda zaki ga shi mutum ne allah ya shi irin mai fariya ko kuma mai san cewar a ce ai kaza misali akwai wanda ake ji shi burinsa a rayuwarsa a ringa kwatancen matarsa ai ya matarsa mai kyau ce eh, ai matarsa mai kaza ta gaban mota ko wani kuma zaki ga a ai dan kwaikwayo ne wani ya auri fara to ni ma sai na auri fara wani kuma kawai shi ra'ayin ƴaƴansa yake so ya ga ƴaƴa kyawawa a gabansa mm. ba wai labarin shi ita matar bace a'a me za ta haifa mai shi yake kalluwa wala Allah shi Allah bai mai halitta ba ko kuma a'a yana dai son kawai shi in an to ko a cikin dangi a family a ce wannan 'ya'yan wane ne mm, saboda kyawun su wala Allah farare ne wala Allah masu gashi ne kwakwai daune a'a shi dai kawai nasa ne a gaba <laughs> eh wani shi ra'ayinsa kenan mm. wani ba ra'ayinsa bane wallahi wannan san faran macen kawai yana son a dangi in an tara a ce matar wane ce matar wane ce Malama Khadija in na dawo kanki ana ta maganan canja launin fata. Kina ganin zaki iya canja ki? Gaskiya ni ba na fatan haka. Na fi so in zauna a yadda nake kawai dai zan samu man da zai fito min da ainihin fata a nai kyau amma ni ba ban damu da wani fari ba gaskiya ba na son ma wannan kiga wata in kika ganta kiga nan ya kone nan ya babbake ki rasa inda zaki sa ta ita ba mutum ba ita ba aljana ba me amfanin haka Allah ya miki halitta ki me kyau me na juyawa kanki halitta ki zama wata iriya. kuma daɗi ya sa kika canja fa a in daɗi ne ana son daɗi wa yake son wahala <laughs> To Malam Hassan a matsayinka na ɗa namiji wani irin kira za ka yi ko in ce wani irin shawara za ka ba maza saboda maza suna da gudunmawa wanda suke wato bada wajen sa mata su shiga wannan yanayi na canja launin fata duk da dai kai ka ce baka cikin maza to amma kuma kafin ma mu je ka amsa min tambaya na in kaddara kuma Allah ya kawo ka je ka auri farin mace fa kuma ba mamaki ita ma dai daga baya ka zo ka gane cewa bilicin din nan ta yi. na to wannan biyu biyu kenan kin ga wani abu zai dawo ni ma <laughs> a ce an min an lullube min kuma na shiga na gano wani abu ai ni ma sai a rago min wani abu tun da na riga na <laughs> an ha'ince ni to amma gaskiya kika ce ni akan bilicin shawaran da zan ba su dai da suke yin bilicin da kowa ya haƙura yanda allah ya yi ka haka allah ya so ya ganka kuma ƙoƙarin canja fata kamar maganar da ya ta yi ne ba a bin wannan ɗin ka'idar yin shi kan shi bilicin ɗin da wani mu ma mu ba za mu gane ba to mu kawai shago ake zuwa a samu wani na 250 260 a zamanin da kenan ko to yanzu ma dai bai fi ɗari biyar ba irin tub tub din da suke da gari ya dimi din nan to dai bai fi ɗari biyar ba to kin ga ko duk abu mai ai arha ba ta ado kuma a wani abin haushin iya fuska to shi man ba a shafa shi gaba ɗaya jiki ne koko dai aka shafa iya fuska ne yake to ai yawwa shine abin da ke ƙara bani haushi ka gama a ce ma a mota ka gano ta iya kan ka gani ka ganta farakal sai hajiya bismillah tana fitowa tsautsayi irin dan kunyan nan na samari ka dan kalli kafar ta kaga sai kaga abin da bai dace ba to wani shawara zaka ba wa maza irin ka sabida wannan abin da suke shi yake sa mata suke shiga wannan yanayi da suke ciki Eh, to gaskiya kwaɗayin kaman abin da ibrahim ya faɗa haka ne wani yakan so a ce ya auri faran mace kyakkyawa waye to yanzu kaman abin da turawa suke faɗa da hausa ana cewa ai ba a ma fara haifar kyawawan ba mm. yanzu aka yi wani karin magana akan ce bakar tukunya mai fadda farin tuwo ko to sai ki ga munanan iyayen masu haifi masu kyau mm. to abin da zan ba da shawara maza a haƙura in kuka ce dole sai fararen to ina za mu kai baƙaƙen mu masu son baƙaƙe iyakacin mu hudu <laughs> ba ayi ba ke kin ga an yi ba a yi ba da Allah ina ba da shawarar maza a haƙura duk wacce ta zo ma Allah ya ita ce a karɓa amma ku dinga yaudarar su da san an fi son fara ɗin kuma namijin shi ma ƙarya yake yi in mai bilicin din shi in ta shiga ta fara mai da safin mai a gidan shi wallahi tallahi sai ya so ta dabakar gara kawai ya haƙura yanda take ka karɓe ta a yanda take E, shi ne dai shawarar da zan ba. Akan ki malama Khadija a ƙarshe wani irin shawara zaki ba wa 'yan uwa mata irin ki masu wannan canja launin fata? gaskiya shawarar da zan basu ya kamata su san Allah ɗaya ne yanzu bayan tsadar rayuwa ita ma fatan mata daina ɗaukar man gaji to an shafa mata wannan an shafa mata wannan ta tana ɗauka har ta gaji ta daina ya kamata kamar yadda ya ta faɗa su bi tsari irin na abubuwan masu gina jiki haka abubuwa natural abubuwa da za su gyara musu fata su fito musu da hasken su su fito musu da su ba abin da yake kona min rai irin in ga namiji yana bilicin na rantse miki da Allah inda kika san in kuka haka nake ji namiji ki ganshi a bakin sa cikakken namiji kenan in kuma farin ne Allah ne ya yo a haka shi kenan ba wani abu amma kana namiji me haɗa ka da man shafawa abun bai yi tsari ba kwata kwata to haka yake masu sauraron mu da fatan kun ji daɗin wannan shiri na yau da gobe da muka kawo muku inda muka tattauna kan abin da ya shafi bilicin wato canja launin fata da wasu mata suke yi har ma da maza. shot ta haka yake masu sauraron mu in muka dawo fagen wake-wake kuma a yau muna tare ne da babban mawaki wanda ya kware wajen rera waka a Kannywood ko da yake an ce magana a bakin mai ita ya fi daɗi saboda in kuka ji sunan shi za ku san cewa eh yau fa a zauren namu muna tare ne da babban bako ya sunan bakon namu to a assalamu alaikum sunana Adam Hassan wanda aka fi sani da Adamu na gudu kuma sarkin mawakan bargo to haka yake in na fara da tambaya na na farko wane ne adamu hassan na gudu to adamu hassan na gudu wani mutum ne wanda ya fito daga garin jos plato haifaffan jos garin plato kenan kamar yadda kowa ya sani kuma mazaunin jihar kano To shin me ya jawo ra'ayinka ka fara wannan ko in ce ka shiga harkan wake-wake? to alhamdulillah abin da ya jawo ra'ayina na shiga harkan wake-wake a duba da sauraron irin waƙoƙi irin namu na magabatanmu mawakanmu na dauri kamar irin su dr mamman shata irin su dan maraya idan kika ɗauki waƙoƙinsu za ki ji waƙoƙi ne wanda suke shi akan rayuwa fanni iri daban-daban so gaskiyar magana wannan shine farkon abin da ya fara bani sha'awa nima in zo da nawa salon domin in wato ba da na gudumar a cikin al'umma ta ta hausa to wani hanya ka bi domin ka ga cewa kai ma fa ka shiga an dama da kai a wannan harka ta wake-wake to alhamdulillah lokacin da na kudura niyyar fara wannan al'amari duba da yadda na duba cewa ina da baiwar da zan iya bada wannan gudumawa domin ita waka baiwa ce kamar da kowa ya sani so na yi bincike ta hanyoyin da ya kamata in hau ma'ana shine taya ma zan yi in fara kuma a ina ake abin kuma taya zan yi abin sakon ya kai so na yi bincike na kuma samu hanyoyi wanda kamar kano ita ce cibiya ta wato kanewood a nan ne inda na yi tattaki na zo na bi matakan da ake bi har izuwa ga cimma nasara ta izuwa yau To bayan ka shiga wannan harka na waka akan samu ɗan kalubale ta bangaren iyaye da kuma abokan hulɗa wani irin kalubale ka fuskanta lokacin da zaka shiga harkar waka. Mm, to alhamdulillah a matsayina na almajiri kuma ɗan almajirai na samu kalubale ta wannan bangaren lokacin duba da ina cikin wani tafiya ta almajiranci so kuma gashi na zo na shigo harkar kani dole an ce taura biyu ba ta haduwa a baki so na dan samu kalubale ganin cewa a fannin da nake wani fanni ne na addinin musulunci kuma an zo an gana a wani fanni wanda za a ce kamar an ce wasan kwaikwayo ko kuma wani abu dai wanda ake masa fassara da abu ne mara kyau ta wasu fanni so na dan samu kalubale ta wajen musamman malamai na ko kuma magabata na ta wani bangaren ba iyaye ba iyaye na samu supportin ɗinsu a ɗari bisa ɗari so wannan shine kalubale na farko da na fara fuskanta kamun a fuskanci ma menene abin da nake sanyi to wani hanya ka bi domin ka ga cewa ka magance wannan kalubalen to alhamdulillah na farko dai shine matakin nasara shine wato biyayya a addu'a na farko shine idan har iyayenka sun ce karka yi to wannan abin duk daɗinsa ka kura da shi idan ku sun ce kai yau ko sata ne suka ce Allah ba da sa insha Allah za ka yi te sai dai dubin ka ya cika mm. kawai a kama ka amma insha Allah wa za ka samu albarka fiye da ka kake zato to sai dai da sharuɗa wanda su ma iyayen za su baka sun ba da sharuɗa su na cewa kana karatu to kada karatun ya tsaya kuma kar ka yi kaza kar ka kasance abubuwa dai ga nan wanda kuma alhamdulillah mun iya bakin kokari wajen kare mutuncin mu da nasu gurin cimma nasara wannan su ne matakan nasarar da muka bi har muka kai ga daukakar da muke ciki a yanzu to wani irin waka adamu hassan na gudu yake yi a waka ce ta hausa kamar yadda aka saba jinta kamar yadda kuma hausawa suka sani waka nake da kalmar hausa idan wakokin soyayya wakokin nishadantarwa fadakarwa da wakokin yabon manzala sallallahu duka wannan su ne abin da nake yi To wani waka ne zama waka na farko jigo da ya buɗe maka wannan harka ta waƙe-waƙe? Mm, to alhamdulillah gaskiyar magana waka ta ta farko wanda ba zan iya manta da ita ba. ya ita ce fifita mana shayi mm. fifita mana shayi ita ce wakata ta farko wadda na fara yin ta kuma ita ce ta fara fita duniya kuma a aka fara sani na to gaskiya dai da ni da masu sauraro za mu so a ah, ka rera mana wannan waka ta fifita mana shayi saboda kowa ya tabbatar da cewa eh fa Adamu Hassan na gudu ne a zauren namu na yau. Haka ne. Fifita fifita mini shayi sassaita na ji sanyi ki sanya mini lona madara fifita mini shayi na ji sanyi. masu sauraro da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da wato Adamu Hassan na gudu wanda shine babban bakonmu a yau a fagen wake-wake inda gashi dai ya rera mana waka na farko wanda ya ɗaukaka shi a wannan harka ta wake-wake. A bayan ka rera wannan wakan akan cewa ah, ku mawaka ko kuma wanda suke wannan harka ta kani kuna da ubangida to kai kana da ubangida ne ko kuma dai a haka dai kai ne ubangida naka na hmm, to ai ba wani malamin da bai da ubangida bai da malami ana da ubangida kuma ubangida na sanani ne wanda wanda yake masana'antar na baya da shekara ashirin ya san wane ne ibrahim danko shahararren makaɗi ne kuma mawaƙi wannan shine uban na wanda nake alfahari da shi har yau har kuma gobe irin nasarori ka samu sakamakon wannan harka to alhamdulillah gaskiya fagen nasarori na samu nasarori da yawa daga cikin nasara ta farko wanda har gobe nake alfahari da shi shine a lokacin da na fara harkar nan ban san kowa ba kowa bai san da ba Allah ya bani ɗaukaka na samu ɗaukakar da daga nan har wajen Najeriya ba ƙasa in akwai bahaushe kaje insha Allahu in bai san ba ya san sunana in ya sani bai san sunana ba ya sani mm. ah, na samu nasara ta sanin jama'a kamar a cikin gida Najeriya gwamnoni da yawa sarakuna da yawa watakila gashi har ma na samu sarauta a dalilin wannan harka da Allah ya bani daukaka a ciki mm. kuma dalilin haka na je na sauke wani farali na farko wanda shine daukaka ta farko da na samu na je saudiya na yi aikin hajji na sauke farali kamar yadda allah subhanahu wa ta'ala ya ce in ka samu dama mm. da minista ɗa'a ilahi sabila ko ka je ka sauke kuma na sauke to wannan nasarar guda biyu su ne manya-manyan nasaroni na a rayuwa wanda har gobe ina cin wannan gajiyar wannan nasara kamar yadda nake ciki yanzu haka ne to bayan haka wani a cikin waƙoƙinka wani waƙa ne ka yi wanda ya yi fice sosai bayan wannan waƙa ta fifita mana shayi da karira gaskiya kusan zan iya irga miki waƙoƙi sama da guda ashirin inda lokaci zai ba mu dama wanda babu wata waka wadda ba ta yi fice fiye da inda ake tunani ba in na faɗa mm. wanda ya san lokacin ya sani in kika ɗauki fifita mana shayi akwai su irin zarafi mm. zarafi a da ƙauna akwai irin su madafa da dai sauran waƙoƙi ga sanar irin su rike gwaninka ga sanan waƙoƙi ne masu to yanzu dai a rera mana ɗaya a ciki wanda in ka rera a studio kowa ya san a ah, wannan waƙar to a ko waƙa wanda ita ma ina santa a zuciyata rike gwaninka ka sa shi kada ka bar shi a baya zuciya ta samu sukuni tun da na yaba hali ka ji da kai nake kar da ka tsallake ka gana burina. na. masoya su kansu za su taya na darawa. <laughs> Ni ma dai gani anan na taya ka darawa. To haka yake masu sauraronmu da fatan kun ji daɗin wannan wato tattauna da muka yi da babban bakonmu wanda kuma mawaki ne ko in ce babban mawaki ne wanda ya fice a wannan masana'anta na Kannywood. To wani fata za ka yi wa 'yan uwanka matasa mawaka masu tasowa? To alhamdulillah fata na ga 'yan uwana matasa mawaka masu tasowa a yanzu shine su zama masu haƙuri ne musu fatan alkhairi haƙuri in an ce haƙuri shine jajircewa juriya da kuma bin na gaba ma'ana wanda ka samu mm. ya to akwai biyayya tsakaninka da shi da nuna cewa babba babba ne a dinda to in Allah dan ka hau wannan hanyar to zaka samu nasara zaka kai inda ma baka taɓa tunanin zaka kai ba fatan alkhairi To haka yake masu sauraron mu a daidai wannan lokacin nake cewa mu huta lafiya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bi salam. To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a yau. A madadin wakiliyar mu Rukayya Basha da dukkanin bakin namu na yau da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.